to ka kuna duk na ba magana da ko ita ita ba wannan magana ce babu ita ba wannan magana amma na so a gane tukunna cewa mu wannan gwamnati sun ka taro wata hudu ba muke zagaya wajen shugabanni akan abin da yake faruwa a jam'iyyar PDP sannan muka zo da ake tare mu na kasa ga waki ɗaya muka fita to wannan hukuncin da hukuncin da muka yi mun hukunci nan ne ala basiratun akan cewa mun san cewa akwai abu da baya bayan na kusa daga rayuwar mu ta kanmu mu kanmu abin rayuwar mu dukkanin mu da kuma mukaran na ofis namu na gwamnoni da muke girgira da kuma dukiyoyinmu da dukiyar 'ya'yanmu da danginmu da mara su musa cewa suna cikin wani mai duk wannan sun daka saboda haka mun yi hukunci ne ala basiratan saboda haka maganar ma a zo a ce zai tafi babu na magana mun je mun kai shugaban kasa da kungiyar mu ta suna su cewa ga bukatun mu ɗaya biyu uku hudu har takwas to har yanzu an yi da cewa za a yi su amma ba ka ba saboda haka abin da ce shine za mu sai kuma taron mu ce me ya matsayin wannan bukatun kafin ce ko? abin da ake cewa shi eh, babangida aliyu ya ɗauki wannan ƙudurin ne domin yana da bukatu yana son ya samu wanda zai gaje shi wanda yake so yana so ya je majalisar da ta yana son menene majalisar shugaban ƙasa tura masa mutane da sauransu kuma an ce an sha matsa mashi lamba kuma yau mun ga kun yi taro a sakkwato ba mu gan shi ba shi kaɗai ne da na kwada da ba mu gani ba shi yasa ake cewa ko gaskiya ne. to na ce maka ji ko saboda lokacin hujjin ka ɗauka nan da matsayin namu ɗin nan mun za a zo kan matsayin a yanzu ka ba da bayani na ƙarya da sharri a zo a ce wani kaza kaza har ma a zo a ce ai an ba wani mutane kaza amma kai kaza duk wannan abu za a yi da magwara wannan mu amma gane aliyu ban gida ba yaro bane matsayin da ya hau a yanzu lokacin da hukun baya tsaman zai haushi Allah ya kawo shi matsayin saboda haka maganar ma zo ce kuma bayan ya san me girman Allah zo ce kuma zai fara magana dabara akan kuma zan gaba to to kada shakka imanin sa malami shine duk wannan yanayi da ni da aliyu mun gaya mu cewa kun ga mu shine a shirye muke mu da ku ko mu nutse ko miƙe ba magana makawa a ciki amma magana shine za mu tafiya ido a buɗe ala basiratan ba mu fi tafiya ta makanta amma dai jari amma dai wannan naija tare da shi muke ga baki da komai da shi muke yi babu wani abu duk wani abun gwada kawuna ne a sa fusata abin naka amma ga cewa mutum da yake da hankalinsa shi sa kansa ba yaron wani ba baban wani ba so matsayin wani zargi da zolaya ba zai sa ya ce zai fasa abin da yake ko kuma zai abin da yake ba a fahimta ka da gaske to excellency uh, thank you i think this is good for now an ce da kai da kai uh, da shi gwamnan Niger din nan daman ku ne kuka dage a zauna cikin PDP sauran yan uwan naku suna nema a fita hujja shine kaji ko a matsayin na shugabanni in ka da mu na kaji ko mun yi korafi a kabin abu kaza abu kaza abu kaza abu kaza an kira mu ana mitin saboda haka ba za mu yi kauna abun nan ba su kuma sai mun zo an ci abun nan an da zai ba idan jinasan da da da wanda suna yaudara fayin mun san cewa an zo karshe daga nan sun hukunci amma magana shine kamun a zo kan matsayin ɗaukar hukunci akan karshe muna ganin waɗannan na shugabanci da tawa ana magana babu da ce zami kaza kaza na ɗaya kenan na biyu tafiyar da ake kafin tafiya ce a waje ko kuna cewa wai yanzu kuna cewa gudun ya da kanin wani ko ba magana dukkan munan wa dangi ne ba magana wani kanin wani kwa da wani saboda haka amma a cikin ma akwai wanda suna ganin kamata a zura a kuce irin su kamar gwamnan kano su gwamna na arewa su mangoro